yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da bakwai ga watan rabi'in al'adu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da sha hudu ga sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan kaset da kake kallo da saurare shine kasar na farko daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin abdullin nabawi wallafar babban malami alhafin shekul islam shamsuddin muhammad ibn al-qayyim al-jawziya allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kafin a fara karatun wannan littafi akwai 'yar matashiya da nake so zan yi mana in Allah ya so a cikin wannan shimfiɗa da za mu yi ta wadda mai yiwa a ƙarƙare ta a yau ko a karatu na gaba ko kuma waɗanda za su biyo baya insha Allah za ka ji asalin dalili da kuma hikimar da ta sa za a karantar da wannan ilimi da kuma dalilin da ya sa za a karantar da wannan littafin insha Allah ta'ala matashiya ta biyu hakikanin al'amari zan karantar da wannan ilimin ne da kuma wannan littafin amma ni ba mai aikin ba da magani ba ne ma'anar wannan shine bayan ka jiyo karatun wannan kaset to kar kuma ka taso daga garinku ko angoku ka taho cewa mutumin da ka biya wannan kaset da ka zo ya baka magani ko kuma ya maka magani saboda ka ji bayanan da ya yi sun yi daidai da cutarka lallai da ka wurin gurin shi zai baka magani gaskiya in kai haka ka yi kuskure kwarai da gaske ba aiki na ne ba aikin ba da magani matashiya ta uku ga ɗaliban ilimi su tsaya su koyi wannan ilimi kwarai da gaske a lokacin da ake karantarwa kuma su yi fatawoyi a lokacin da ake karantarwa idan ka dogara cewa malam yana nan ko yaushe al'amari ya rikice ko kuma ko baka tsaya ka fahimta a yanzu da ake ba kawai za ka iya towa ka tambaya hakikanin al'amari kai ma ka yi kuskure a nan wato dogaran da malam na nan ko ni na kusa da malam ne ko ni na musamman ne ko ni dan makaranta ne duk wannan ba hujja ba ce ta hana ka ka ki tsayawa ka lura ka fahimta na ka san da ake karantar da abin ka dukufa ka tsaya ka natsu ka yi wa abin kyakkyawar fahimta don haka yana daga cikin tsarin ɗaliban ilimi na salafu salih duk wanda za ka gani za ka gan shi da aƙalla biro da takarda a gaban shi ɗalibai ne a najeriya kawai za su zauna sai littafin ɗaukar karatu ba tare da ainihin wato biro ba tare da takarda ɗayan abubuwa biyu ba shine abu na farko shine in ka ji wata fa'ida wadda take ƙari ce akan abin da ke cikin littafin sai ka rubuta ta sai ka samu wata kurrasa wani littafi na musamman ka tsaya ka rubuta ta da kyau yadda ko da zuwa gida kai za ka tsaya ka tace ta ka rubuta ta ta zama ta zaune ba wai za ka rubuta ta a takardar da za ka jefar ba ne abu na biyu ka tattali takardar da da zaran ka ji wani abu da kake neman ƙarin bayani kai sai ka yi marmari sai ka rubuto ainihin tambaya sai ka miƙo ta sai ka ga an saka ta a cikin ainihin karatu an amsa ta ko kuma wani sarari in ya sauƙaƙa sai ka samu ka gabatar da tambaya da fatan bakinka. waɗannan matashiyoyi ina fatan jama'a su tsaya su kula da su kwarai da gaske kuma su lura da su hakikanin al'amari suna da matukar ainihin wato muhimmanci shi littafin attubin nabawi da al'imamu ibn qayyim ya rubuta shi ya rubuta shi ne a cikin jimillar littafin shi mai suna zabi ma'ad fi hadi khairul ibad wanda shi ko zabi ma'ad tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne a cikin shi daga cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ba da magunguna sallallahu alaihi wa alihi sallama an kuma ba shi magunguna shi da kanshi ya karba sakamakon haka wasu sahabban shi da iyalan shi sun kwaikwaya ko sun koya a karkashin haka wannan ya ja ibn al a garin rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama ya fahimci tarihin ba zai cika ba har sai ya rubuta tarihin yadda annabi yake harkar magani da yadda yake karɓe da yadda yake bayarwa da yadda yake gani ya gyara ko makamantar haka idan haka asalin wannan littafin kaga ba littafi ne mai cin gashin kanshi ba to tunda ba littafi ne mai cin gashin kanshi ba ba shi da wata muƙaddima malamin ibn qayyim bai yi mishi muƙaddima ba ko kaɗan kawai yana zuwa sai mai da shi a matsayin babi ta haka kawai sai ya kulla shi a matsayin fasuli sai ya wuce malam salim ibn ish al-hilali abu usama wani babban malamin hadisi da sunna da ke zaune ainihin wato a kasar jordan kuma dan kasar jordan din daya daga cikin manya-manyan almajiran malam muhammad nasir din albani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya yi wannan littafi na abdullin nabawi ta haƙiƙi da takhrijin hadisan ya sanya mishi suna sahihu tibbin nabawi fi bai'il ma'arif tabbiyya wal ilmiyya al hadisiyya yace ingantaccen littafi na at-tibbin nabawi dangane da hasken ilmomi na tibbu wato na likitanci da kuma ainihin wato bayani na ilmomi waɗanda suke na zamani wato binciken ilimin likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar haskakawa da haske na likitanci irin na ainihin zamani wannan littafin ya ɗan sha banban daga littafin abdubbin nabawi domin ya zabtare abubuwan duk da ba su inganta ba na hadisai ko makamantan haka kamar yadda za ka zo ka biya faɗi da kai wannan littafi ga shi a hannuna kuma shi ne ainihin littafin da zai rike insha Allahu ta'ala wajen karantawa da kuma karantar da asalin wannan littafi dalilin ka wannan magana a yanzu dalili biyu ne dalilin farko shi ne yayin da ka ji na ambaci cewa ibn al bai yi wa littafin muqaddima ba to shi salim ya yi wa littafin muqaddima wadda za ta dace da ainihin wato sharar fagen da za ta gamsar da kai game da menene tibbu yaya na nabawi yake waɗannan bayanai ne dangane da ainihin aka samo daga wurin sahabbai da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da muhimmancin al'amarin da ya shafi atubbu dalili na farko kenan don haka a yanzu za mu fara da karatun muƙaddima wadda shi malamin ya yi wadda kusan shafi uku ce ko zuwa biyar dalili na biyu kuma dama asalin wannan littafin na na bai na ibn qayyim ba gaba ɗayan shi nake nufin zan karance ba a zan karanta mana kusan kowane babi a cikin shi amma a kowane babi ɗin ba wai zan karance shi gaba ɗaya ba ne zan dubi abubuwan da na tabbatar da ingancinsu a bisa haske na ilimin akida da kuma haske na ilimin ainihin sunna sannan da kuma abubuwan da muka tabbatar da cewa su ne abubuwan da suke da amfani insha Allah ta'ala to kamar yadda za ka zo ka ci in Allah ya so wannan littafi na ibn qayyim daga cikin jiran guren da ta da malamai suka rubuta waɗanda ba mu zo mu magana akan wasu daga cikinsu in Allah ya so a wuri na musamman shine littafi mafi inganci ba dan koyar ba saboda kasantuwar malamin da na farko malami ne da sunna kuma yana daga cikin likitocin musulunci wanda daga cikin ayyukan likitancinsu akwai ba da magani akwai ayyukan fiɓa da mara lafiya domin cire wata cuta ko kuma ɗorin karaya ko gyaran targaɗe ko wani abu makamancin haka wannan karatu karatu ne da za mu yi shi sannu-sannu ba karatu ne wanda ainihin za a ce za a kammala shi a nan da shekara ɗaya ko shekara biyu ba don haka uslubin karatun za mu yi shi karatu ne wanda yake tsantsa zai jingina a bisa bahasi duk matsalar da muka zo za a tsaya a ba ta ishba'i wato a ba ta kosasshen bincike na bayani a kanta a ƙarƙashin wannan idan mun yi karatun nazariyar matsalolin wato in mun karanta rubutattun bayanan da ke jiki da abubuwan da suke buƙatar a yi su a aikace za mu zo da ainihin ganye kaza ko saiwa kaza ko sassaƙe kaza ko kauci kaza ko makamantan haka wanda za mu siffanta wa mutane ga yadda abu kaza yake kamar yadda kuma sau da dama nake faɗi hakikanin al'amari mu 'yan boko ne wannan shine asalin background ɗinmu to sakamakon kasantuwar mu 'yan boko ne ba ka raba mu da waɗannan irin ɗabi'u na abin da ake kira zanakula wato muna maganganu da harshen hausa muna shigo da larabci muna maganganu da harshen hausa muna shigar da turanci wannan ba a raba mu da haka amma za mu iyakar ƙoƙarinmu abubuwa da dama da za mu faɗe su da larabci mu faɗe su da hausa kuma abin da duk muka faɗe shi da turanci za mu yi ƙoƙari mu fassara shi da hausa dalilin kawo wannan maganar ba wai don nuna mu da yan arabiya ba ne a'a yan arabiya ne sai dai abin da nake so in nuna a nan shine akwai abubuwa da dama in mun faɗe su da larabci mun faɗe su da hausa za kuma mu koma mu faɗe su da turanci wasu abubuwan ma za mu iya taho da bincike ne takanas sukutun da gudan shi gaba ɗaya za mu taho da shi da harshen turanci ne mu zo mu bayyana wa mutane shi yi wa mutane sharhinsu da abubuwa makamantan haka daga cikin wannan darasin akwai abin da zai kai sai mun haska wa mutane a talbijin sun kalla wato mun haɗa musu shi a jikin projecta na bango domin su kalla ko kuma a jikin allo mu nuna musu mu ce kun kaza kun yadda kaza yake kun yadda kaza yake kun yadda kaza yake to abubuwa ne dai waɗanda in Allah ya so kamar yadda nace darasi ne wannan mai faɗi sannan waɗannan magunguna da za mu siffanta su insha Allahu ta'ala za mu yi ƙoƙari da gwargwadon mu abin duk da muka ɗauko karatu akan shi za mu yi ƙoƙarin ɗauko shi wannan abin mu kawo shi mu kwatanta wa jama'a domin nan tattaruwa ce ta hausawa mabambanta daga garuruka mabambanta da kuma wasu yarurruka na bambanta da wasu ƙabilu bambanta babu laifi idan mun ɗaga kaza in ka ji nina ambace shi da suna kaza ba cewa za ka yi a'a ba haka ake cewa ba a'a sai ka ce amma mu a yankinmu na sokoto ga abin da muke ce mai wannan ya ce mu a yankinmu na yukari ga abin da muke cewa wannan ce mu a wajen ƙasar damaturu da guru mu ba kaza muke ce mishi babu laifi domin bai yiwuwa abu guda irin tsiro ka haɗa mai suna guda ɗaya a dukkan ƙasa hausa don ba ƙasa hausa ba hatta a ƙasashen larabawa akan samu ainihin bambanci game da sunayen tsirrai don haka idan kuka ji na ce kaza yi saurin tare da ce a ba haka ba ne ban ni kawai me ya wannan hausar da kake son ka faɗi me ya na san shi da haka amma ina son in faɗa ma ɗaya ne sannan sai in ce ka kaza ga yadda suke ce mishi ka kaza ga yadda suke ce mishi don haka waɗannan su ne takaitattun bayanan da zan iya mana don su zama sha'arar fage insha Allah sannan magungunan da za mu rinka siffanta a waɗannan wuraren in Allah su muna fatan idan tafiya ta tafiya lokaci ya kai sadda zai kasance mun kammala makarantarmu, to gaskiya saboda Allah ita makarantar darul hadis ba ni ba ta mallaki na'urori na zamani waɗanda ke juya abinda da yake sinadarai ne na magunguna zuwa ga ainihin irin magani na ƙwayar magani na bature da kake gani tare da fesa mishi farar hoda ko jar hoda ko mai ruwan ainihin wato hoda din ita da kanta wato kala ko makamantan haka abinda wannan magana take nufi Ba za mu iya zuwa da ganyayyaki kaza mu ce kaga kaza in aka haɗa shi da kaza aka haɗa da kaza aka hada da kaza in aka kirɓa su to wannan abin zai maganin cutar ƙanjamau. to kaga waɗannan abubuwan da za a kirɓa ɗin to za mu iya ainihin jaffafa su za a iya barin su su bushe idan aka bushe aka busar da su mu ɗauke su muna da na'ura a darul hadith mu ɗora a kai yadda za ta tabbatar mana shin sinadaran da ke cikin ɗanyen kuma yana nan a cikin busasshen domin na daga cikin sirri na ilimin hada magunguna akwai abin da yake ɗanyen ga sinadaran da ke ciki don haka ga irin maganin da yake busasshen kuma ga sinadaran da ke ciki shi kuma ga irin maganin da yake kuma ko ga irin cutar da yake sai da haka ba dukkanin abin da in ka sha shi a ɗanye ne kuma ba ka sha shi a busasshe ya irin wannan maganin ba sannan na biyu har yau a makarantar nan muna da wata ƙaramin na'ura ta ainawa da gwadawa da gane cewa wannan ganyen yana da guba a jikin shi ko kuwa ba shi da guba misali a cikin wannan littafin a tsibbin nabawi ibn a lokacin da ya zo yana bayani dangane da daddawa idan mace daddawa daddawa nan ba daddawar miya ba wata ainihin wato wani tsiro ne da ke fitowa in galibi aka yi ruwa da daddare gari ya waye sai kaga ainihin ya fito yana da malafa haka turawa suna kiran shi mushroom to yanzu shi wannan dinnan da ibn al-qayyim ya zo kan shi ya faɗi irin fa'idojin shi ya faɗi irin amfanin shi sai ce amma nau'i biyu ne akwai wanda yake magani ɗin kamar da ka ji mun faɗi ya ce amma akwai ɗayan kuma yana da guba in an ci shi ma kisa ike yi to ido ba zai iya bambance wannan ne mai kisa wannan mara kisa ba to wace hanya ce likitoci suke bi a waɗancan zamunna na da wajen gano wannan mai kisa ne wannan kuma mara kisa ne in mun zo za bayani insha Allah wace hanya ce a wannan zamanin yanzu ake bi don a iya bambancewa to duka waɗannan hanyoyin za mu karantar da su to kenan shawarar da nake baiwa musamman ɗaliban makarantar nan su fi kowa ba da muhimmanci game da wannan don wallahi za ku ji dalilin da ya sa za mu karatun wannan ilimin wannan ilimin na daga cikin ma'asiru salaf suna daga cikin ilmomin salaf waɗanda aibi ne ga ahalus sunna muguwar kasa ce mummunan abin zargi ne a ce ahalus sunna ba su da wannan ilimi kama kai ce mafi yawancin iddi'a'i da riya awar ahalus sunna da ake a najeriya ba zuwa aka aka koye ta a hannun waɗanda asali suke iya ta ba ita kuwa da'awa ta ahalus sunna riyaya ce dole ne kai ka koya a wurin wani shi ma wani ya koya a wurin ka shi ma wanda ka koya a wurin shi zama ya koyo a wurin wani ne amma in dai da mujarradin ne kawai a ɗauki littafi ne to wannan littafin na ibn al-qayyim da kuma wannan ilimin na abdul nabawi na daga cikin abin da ya kura ahli sunnah najeriya a irin yadda suke wa ilimi rashin kunya shine mutum bai je wurin kowa kowa mai riyadu salihin ba bai je wurin kowa kowa mishi umbatul ahkam ba bai je wurin kowa ya littafin minhajul muslim ba sai ka je ya saka karatun shi kawai ya tafasa da tsuran larabci to wannan ƙarya ne ko phd mutum yake da shi a harshen larabci ƙarya ne ya iya karanta littafin a dubbin nabawi ya fahimce shi kamar yadda ƙarya ne don mutum yana da phd a harshen larabci ya iya karanta muktasar ko kuma ainihin ya karanta murtabi ya ainihin fahimce shi dole sai ka je ka durƙusa me yayan da kuma zai karantar da kai shi ko diploma ko sakandare ma bai da ita kenan yanzu idan mun fahimci wannan ilimin kenan ilimi ne wanda dole ne ka zauna ka koya shi ma wani ya koya a wurinka shi ma wanda ka koya a wurin shi ya zama ya koyo ne in ba haka ba to babu shakka maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisin da al imam ahmad da abu dauda suka ruwaito hadisi sahihi da yake cewa man tafaddaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa wanda duk ya bada magani har ya wa wani rauni ko ya nakasa wani da wannan maganin kuma ba a san ya iya dama wannan ilimin ba to fa huwa daminin za a ci tare shi ma'ana in ka ɗauki magani ka bayar sai maganin ya nakasa mutum to babu shakka sai a bincika kana da ilimi a kan masaniyan magunguna eh to sai a ce to wannan tsautsari ne ko ne kuskure ne ba za a yi maka tara ba ba za a eh, abin nan ba za a rama ba ba za a ɗaukan sa ba amma ba ka da ilimi akan al'amari tun da ba ka da ilimi akan al'amarin haka ɗauka ka ba wani to duk abin da ya same shi to a nan za a ci taraka ko kuma za a ɗauki fansa kenan ashe wannan wani ilimi ne wanda waɗanda suka san shi sanannun mutane ne don haka kamar yadda cikin mukaddiman nan zai zo kawo mana tarihi ne wannan da baki inna ma in yi mana ishara inda za mu je mu karanta shi zamanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo fara da'awa tun a makka ya samu waɗanda suke masana ne game da magunguna kuma ya binciki irin yadda suke ba da magunguna don haka ya rinka tura sahabban shi da kuma sauran jama'a su je su karɓi magunguna a wurinsu me yasa saboda an san su cewa ƙwararru ne sun koyi magunguna ɗin da kuma ba da magunguna a wurare ainihin masu ɗin yawa to jama'a idan kun fahimci wannan al'amarin da kyau to babu shakka gaskiya saboda Allah wannan wani abu ne wanda kenan kamar yadda na fara faɗi musamman ɗaliban makarantar nan dole ne su tsaya su koyi wannan ilimi da kyau domin abin da ake fata a gaba ita makarantar mai yiwa ta samar da wani sashi na ba da ire-iren waɗannan magunguna ina fata an gani, to ina son kusan yana daga cikin ɓangaren na nabawi al'amarin da ya shafi kaciya da ɗorin karaya da gyaran targaɗe da kamun ainihin maɗaukai da kuma ainihin haƙarƙari waɗannan na daga cikin ilmomin da ɓangare ne na atibbin nadawi na daga cikin atibbin nadawi ilimi na ainihin kiyafa shi ne ilimin gane tafin hannun wannan kaza ne tafin kafar wannan kaza ne duk wannan yana daga cikin aikin ɗin wanda kun ga a wannan zamanin ne koma abin da ake kira dna wato a iya gano cewa wannan dan wannan ne ko wannan jinin wannan ne ko wannan ba jinin wannan ba ne yana daga cikin waɗannan al'amuran waɗanda aka samo su ainihin a musulunci muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu za mu fara karatun wannan muqaddima ta malam salim yace bismillahir rahmanir rahim innal alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da sunan Allah mai rahma mai jin ɗaya muke fara karatu lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu kuma muna roƙon gafara Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya wanda kuma ainihin ya ɓata to babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika kuma ina shaidawa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula amma ba'ad to bayan haka fa inna nazaratul islam ila tibbi tantaliqu min nahiyatayn malam yace hakika irin dubi da addinin musulunci yake wa harka ta likitanci da ba da magunguna to tana tasowa ne ta bangarori guda biyu wato addinin musulunci na kallon harkar ba da magani da kuma kula da lafiyar ɗan adam to ta ɓangarori guda biyu al'ula ɓangaren farko nazaratul islami ilal insan addinin musulunci tukuna ya fara duban shi mutum wane ne shi wa ya halicce shi menene matsayin shi me yake da bukata domin kyautatuwar wannan insaniya shi ta mutuntaka addinin musulunci ya fara kallon shi a matsayin haka bai kalle shi a matsayin dabba ko abu mara amfani ko kuma karfe ko wani abu makamancin haka ba addinin musulunci ya fara duban shi a matsayin mutum don haka fal insanu ja'alahu Allahu khalifa fil ardi shi ne mutum Allah madaukakin sarki ya sanya shi mayau a bayan ƙasa me yake nufi da mayau shine wane ya kau wane mai bayan shi wane ya mutu wane ya ainihin hau matsayin shi wane ya gaji ƙasa wane ya kwanta ya mutu su wane kuma su biyo bayan su wane waɗannan na daga cikin ma'anar da take ingantacciya kuma karɓaɓɓiya ta kalmar khalifa amma gaskiya saboda Allah khalifa da ma'anar cewa wakilin Allah a bayan ƙasa wannan ma'anar kuskure ce jama'a ni kaina na taɓa faɗinta ko na sha faɗinta a wasu munasabat kuskure ce abinda kalmar khalifa take nufi shine halittun Allah wasu su maye bayan wasu wannan ƙasa Allah maɗaukacin sarki ya yi ta kafin waɗannan zamun na wasu mutane ne a kanta ba mu ba suka gushe mu kuma muka maye madadinsu haka mu ma za mu gushe wasu kuma za su zo su maye madadinmu wannan shine ma'ana Allah ya sanya mutum ya zama khalifa amma ba ana nufin cewa ɗan adam yana wakilta Allah ne a bayan ƙasa akan cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya cancanta da kamatar ya zo ya gudanar a wannan ƙasa na adalci da tsaye da gaskiya da shari'ar Allah to shine Allah ya turo ɗan adam ko annabi adam ya zo wakilce shi wannan kalma akwai kuskure a cikin ta kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka malam ya tattauna ta a ƙasa a inda ya ishara zuwa ga a koma a duba littafin ainihin miftahu darin sa'ada na ibn qayyim a juz'in shi na farko shafi na ɗari huɗu da saba'in da biyu Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya ce wa in qala rabbuka lil mala'ika ka ambata musu tarihin lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani mayau a bayan ƙasa wanda zai zauni ƙasa bayan shi kuma zurriye shi su zo su zauna aya ta uku kenan a cikin suratul baqara zalika to don haka karramahu Allah subhanahu wa ta'ala na aya ta talatin ko to walidalika don haka saboda irin wannan ainihin alkawari da Allah ya yi akan cewa zai aje mutum a bayan ƙasa karramahu Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya girmama shi mutum ɗin walaqad karramna bani adama Allah ya ce hakika mun girmama 'ya'yan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri sannan muka ɗauke su tun daga tudu har kan ruwa ma'ana duk inda suke Allah maɗaukakin sarki bai wulaƙanta su ba a ainihin doron ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya tallabe su ya agaje su da abubuwan da za su rinka hawa suna taka bayan ƙasa wanda wannan zai rage musu wahalar ayyuka da wahalar tafiye-tafiye hakanan a kan teku da kan koguna da kan ruwa Allah bai basu suna shiga suna yanke tekuna a ƙafa ko kuma da kurme da makamantan haka ba. anan ma sai Allah madaukakin sarki ya halitta musu halittun da za su rinka hawa suna yanke tsawon tafiya mai tsawo yadda take cikin teku sannan wa razaqnahum min at-tayyibati Allah yace ko muka azurta su daga abubuwa masu daɗi masu tsarki wa faddalnahum ala kafirin mimman khalaqna tafdila sannan kuma muka fifita su akan ainihin wato halittu masu ɗimbin yawa waɗanda muka ainihin halitta fifitawa matuƙar fifitawa a nan abin Allah maɗaukakin sarki ke nufi da kafir wallahu ta'ala a'lam halittu da Allah ya masu yawa sai Allah ya ɗora mutum a sama da su ba yana nufin cewa ya fifita ɗan adam a bisa mafi yawancin halittu ba kenan in a ƙarƙashin wannan ma'anar ce a cikin halittun akwai wanda ya fi ɗan adam kenan a'a shi ɗan adam ɗin shi ne Allah ya fifita shi a kan halittun Allah gaba ɗaya to kamar ka ce halittun suna da yawa ko ba su da yawa guda nawa ne sai ce ala filin. suna da yawa ba wai ala aksar ake nufi ba ina son ku fahimta halittun Allah biyawansu ɗin nan gaba ɗaya to sai Allah ya ɗauki ɗan adam sai ya fifita shi a kansu wallahu alam wannan ita ce aya ta saba'in cikin suratul isra wa sakhara lahu ma fil ardi sannan Allah madaukakin sarki ya hore kuma ya sauƙaƙe wa shi ɗan adam ɗin abin da ke duniya baki ɗaya a muraha dan ya raya ita duniya ɗin kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce والذي خلق لكم ما في ardi jami'a? Allah shi ne ya halitta muku abin da ke duniya gaba ɗaya wato abin da ke kan ƙasa baki ɗaya wato waɗannan abubuwan duk da ke duniya gaba ɗaya Allah ya halicce su ne lakum wato duk wani abu da ka gani a duniyan nan in dai ba kai ɗan adam ba to Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ne don kai ɗin ɗan adam ina fata an gane suratul baqara aya ta 29 wa qawlihi ta'ala haka kuma wa qawlihi da ko maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce. Alamtarau, anna ko سخر لكم ما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض يا كو جماعة باكو غنين إرن يد الله يهوري مكو أبو بوان da waɗanda ke cikin ƙasai wa asbaga alaikum ni'amahu sannan Allah madaukakin sarki ya hore muku ni'imomin shi zahiratan wa batina waɗanda ke sarari da waɗanda ainihin suke a ɓoye wa minan nasi man yujadilu fillah bi ghairi ilmin to daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya game da al'amarin Allah ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da wata shari'a ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haske ba dama ina za a samu wani ilimi ko shirya ko wani littafi mai haske da zai goyi bayan ka yi jayayya da al'amarin Allah babu abin da Allah yake son ya nuna hakikanin al'amari duk inda ka ga jayayya game da al'amarin Allah to ba ta da wani haske a ciki ba ta da wani dalili na shirya ba ta da wani littafi da aka mai da shi a matsayin madogara ina fata an gani to wannan kenan wannan ita ce aya ta ashirin a cikin suratul luqman wa qawlihi da kuma magana Allah madaukakin sarki da yake cewa Allahu sakh Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra Allah madaukakin sarki shine ya hore muku teku litajriya al-fulku fihi bi amrihi domin jirgin ruwa ya yi gudu ko ya gudana ko ya yi tafiya a cikin wannan teku amma kuma da umarnin Allah da izinin Allah in ba haka ba yaya ɗan adam ya iya yi da gulbi ko kogi balle teku yadda idan ta maka wata igiyar ta haɗiye shi shi kenan amma ka dubi yadda yake sarrafa ta ya ɗibi albarkatan da ke cikinta sannan ya yi jirgi ya hau jirgin ya sarrafa jirgin a kanta to waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba ƙarfin ɗan adam ba ne ba kuma ikon shi ko ilimin shi ba ne ya ce ta allah maɗaukakin sarki sai ya ce wani tabbata min fadlihi haka kuma domin ku nemi falala daga cikin falalolin Allah maɗaukakin sarki <clears throat> wala'allakum tashkuruna Allah ya yi muku haka ne don ku gode ya Allah maɗaukakin sarki mun gode wato a lokacin da Allah ya hore muku teku ya hore muku teku din ne domin duk albarkatun da Allah maɗaukakin sarki ya saka a cikinta da ƙarƙashinta domin ku nema sai yake cewa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma sannan Allah ya sauƙaƙe muku ya hore muku duk halittun da ke cikin sammai da ƙasa jami'an minhu baki ɗayansu amma kuma daga Allah suke inna fi zalika la ayatin lallai a cikin waɗannan al'amura akwai al'amura na lura akwai abubuwan izina akwai abubuwan jan hankali da ƙaunin ya tafakkaru daga mutanen da suke da ainihin tunani wannan ayoyi ne na sha biyu zuwa na sha uku a cikin suratun yafiyat waɗannan ayoyi da malam ya kawo ya kawo su ne don ya tabbatar da maganar shi ta farko cewa allah ya girmama ɗan adam kuma ya halitta mishi duk abin da ke wannan duniya domin shi ya ji daɗin rayuwa kuma ya gudanar da rayuwar shi a bisa yadda ta dace لهذه القيمة العظمى malam ya ce to saboda wannan daraja wadda take mafi girma da bani adam da 'ya'yan adam a haɗa subhanahu bi siyajin mani'in sai Allah maɗaukakin sarki ya kewaye ɗan adam da wata danga da wani fence wato wani danni wata katanga mani'in wadda take mai iya hana duk wata cuta da za ta zo ta same shi min damanati wal hurumati liman il alaihi na daga cikin wannan ainihin dammiɗin ko danga min damanat na ainihin lamuni da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wa dan adam akan cewa ba za a cutar da shi ba Allah ya lamince wa dan adam ba za a cutar da shi ba wal hurumat da kuma alfarma Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa ɗan adam alfarma iri iri domin ya samu ainihin kariya liman ah, il'udwani alaihi waɗanda waɗannan ainihin wato kariya da ya samu na lamuni da kariya da ya samu na alfarma da darajoji da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya bashi ne domin su hana yi mishi ta'addanci a kan shi illa bi haƙƙin lahi sai dai kuma inda haƙƙin Allah idan shi ɗan adam ɗin ya taɓo haƙƙin Allah wajen ya yi ridda ko ya yi sata ko ya wani abu da za a taba wata gaba ta shi ko a taba rayuwar shi ko ran shi to kuma wannan ya taɓo haƙƙin wanda dama ya tsare shi amma ba haka ba duk wani jini da za a zubar na ɗan adam da duk wata gaba da za a taɓa ta ɗan adam allah maɗaukakin sarki ya kare ɗan adam ya yi mishi alfarma ya yi mishi kara ainihin akan haka ya kare shi wa ghallabat ah, al-udwan على الإنسان فجعلت العدوان عليه اعتداء على البشرية جميعا Allah maɗaukacin sarki ya kaurara ta'addanci a kan ɗan adam yadda ya sanya ta'addanci ga kan ɗan adam ta'addanci ne ga dukkanin 'ya'yan adam gaba ɗaya madadin a ce in ka kashe mutum ɗaya a musulunci za a yi maka tuhuma da zunubin kisan rai guda ɗaya sai Allah ya kaurara abin ya kambama abin ya ce ta'addanci ga rai ɗaya ga ɗaya daga cikin 'ya'yan adam kamar ta'addanci ne akan dukkanin 'ya'yan adamu gaba ɗaya ina fata an gane duk wannan yana nuna irin darajar da ɗan adam yake da ita Allah ya ce min ajili zalika saboda wannan irin daraja da ɗan adam yake da ita ka tabina ala bani isra'ila sai muka rubuta muka shar'anta wa bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin wanda duk ya kashe wani rai ba tare da wannan rai ya kashe wani ran ba au fasadin fil ardi ko kuma yayi wata barna a bayan ƙasa ma'ana duk wani rai da aka kashe shi ba dan ya kashe wani rai ba duk wani rai da aka kashe shi ba dan ya yi wata barna a bayan ƙasa ta fashi da makami ko makamancin haka ba faka annama katalan nasa jami'a to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya wa man ahyaha wanda kuma ya bar duk wani rai ya rayu to matsayin darajar shi faka annama ahyan nasa jami'a kamar ya bar mutane ne gaba ɗaya su rayu wannan ita ce aya ta 32 a cikin suratul ma'ida wa hadhihi damanat to waɗannan ainihin lamuni waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani wanda malam yake tattaunawa game da su abbar an ha ahalul ilmi malamai sun yi bayaninsu da daruriyatul khams malamai suna kiransu daruriyatul khams ko kulliyatul khams wato wasu abubuwa ne guda biyar da Allah maɗaukakin sarki ya lamince dangane da ɗan adam game da shi da abin da yake kewaye da shi akan waɗannan abubuwan haramun ne a taɓa su kuma duk inda ɗan adam yake to yana da alfarman waɗannan al'amura jama'a mun fahimta to malamai sai suke kiran su abdaruriyatul khams abubuwan da suke haƙƙi ne na dole kowane ɗan adam ya samu cikakken yanci game da su wa umma ala anna shari'a wudi'at lil muhafaza alaiha al'ummar musulunci gaba ɗaya sun haɗu a kan cewa asalin shari'ar musulunci ta zo ne don ta kiyaye waɗannan ƙa'idoji guda biyar da waɗannan darajoji guda biyar da ɗan adam yake da su قال الإمام الشاطبي رحمه الله babban malami al'imamu shafibi Allah ya ji ƙarshe ya ce faƙad ittafaqatil umma yace haƙiƙa al'ummar musulunci sun haɗu bal sa'irul milal kai ba al'ummar musulunci ba ba har sauran addinai da sauran hanyoyi sun haɗu ala anna shari'a wudi'at lil muhafaza ala daruriyatil khams sun haɗu ne akan cewa shari'ar musulunci ko shari'o'in su su kansu waɗannan al'ummomin an sanya shari'o'in ne don a kiyaye waɗannan darajoji ko waɗannan matsayi ko waɗannan matsaloli guda biyar Waje su ne addinu addini wan nafs da kuma ainihin zurriya ta dan adam ko kuma salsala dan adam wal mal da kuma ainihin dukiya wal aqal da hankali waɗannan abubuwa guda biyar ku kiyaye addini rai da kuma zurriya ta dan adam da kuma dukiya da hankali dawo ka dubi shari'ar musulunci ta zo ne don ta sa ido ta kula da cewa an yi addini na Allah daidai don haka duk sauran al'ummomi banda al'ummar musulunci kamar al'ummar annabi musa al'ummar annabi isa da al'ummomin sauran annaba gaba daya sun haɗu akan cewa ita shari'ar musulunci ta zo ne don ta kula da cewa ala lillahi dinul khalis addinin tsantsa an yi shi ga Allah shi kadai sannan ta zo ne don ta kula da ran dan adam kar a taɓa ran dan adam a kiyaye mutuncin shi ta zo ne don a lura da wannan nasil wannan iri na dan adam ka a ce a ƙarar da shi a duniya ko a ce nau'in al'umma kaza a ƙarar da ita a duniya shari'ar musulunci ta zo ne don ta kiyaye wannan irin ainihin wato al'umma haka dukiya shari'ar musulunci ta zo ne don ta tsare dukiya na haka ba daidai ba ne haka siddan ka je ka bankawa dukiya wuta ko ka saci dukiya ko ka wani ta'addanci akan dukiya wal aqal haka ba daidai ba ne ka jirkita hankalin dan adam ko ka ba dan adam wani abu wanda zai sha hankalin shi jirkice ko kuma kai da kanka wa ilmuha inda al'umma kaddaruri imamu shatibi ya ce sanin waɗannan al'amura guda biyar a wurin dukkan al'ummar musulunci abu ne wanda ya zama kamar dole me yake nufi dole ne dole ne duk ɗan adam ya san cewa shari'a ta zo ne don ta tsare addini don haka addini ba abin wasa ba ne shari'a ta zo ne don ta tsare rai shari'a ta zo ne don ta tsare wannan iri na ɗan adam shari'a ta zo ne don ta tsare dukiya da kuma ainihin hankali dole ne duk ɗan adam ya san wannan ba dan komai ba don kai ya samu kanshi a ya wannan manufa daga cikin manufofi na shari'a mala yace a duba littafin ainihin al-muwafaqat na al-imam shatibi a cikin mujalladi na farko shafi na 31 to jama'a kun ji sharar fage da malam yayi yanzu zai zo fara shimfida abin da yake so ya shimfiɗa akan wannan fage da ya share yace wa ilmu tibbi shi ilimi na magunguna min abrazil wasa'il li himayatin nafsi yana daga cikin hanyoyi mafi ƙarfi da bayyana domin kiyaye rai ilimi na magunguna yana daga cikin hanyoyi masu ƙarfi wajen kula da rai yan nasil da kuma nau'in zurriya wal da kuma hankali ɗauki ilimin magani ka ɗora a kan rai ka gani rai yana buƙatar magani ko ba buƙata yana buƙata don ya rayu cikin lafiya ya kuma tabbata sannan dubi nau'i na ɗan adam yana buƙatar magani ko bai buƙata yana buƙata an ba haka ba sai ya ƙare ko kun fahimta yanzu wannan cuta ta sida ko aids ko kanjamau ko makamantan haka idan an batta ta yaɗu bila ƙaidin maka tafi wani lokaci za ta cinye irin ɗan adam gaba ɗaya a duniya ko shakka babu za ta ƙare za ta yi al'ibada aljama'iyya za ta ƙarar da jama'ar ɗan adam gaba ɗaya don tana ya garkuwar jiki ne sannu sannu sannan ta zo ta kwantar da jikin sai kuma ta hallaka shi to duk inda ta fasu a cikin jama'a haka za ta yi ta hallaka su to ilimi na magunguna ya zo ne domin ya ainihin wato tsayar da duk wata cuta da za ta ƙare nau'i na ɗan adam wal akal sannan hankali na ɗan adam ilimi na magunguna ya zo ne don ya tabbatar da shi yana nan a kalau in kuma ya sami rikici a yi amfani da wannan hanya ta magani wajen a dawo da shi ya koma yadda yake don haka wahiya haƙƙul badan shi ainihin wato magani to haƙƙi ne na jiki ala sahibihi ga duk wanda yake da jikin idan kana da jiki haƙƙi ne ka nema wa wannan jiki lafiya kama fahima salafu salih kamar yadda yake malaman farko mutanen kirki Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda suka fahimci haka radiyallahu anhu an abi juhaifa daga babban sahabi abu juhaifa sunan shi wahab ibn abdullah وعبد عن عبد الله قال يتي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء النبي هذا ينتكى تكامل سلمان الفارسي بعينه أبو الدرداء الأنصاري فزار سلمان أبا الدرداء أنا نم سيشي سلمان الفارسي يزير تقوى ويشي أبو الدرداء تنبيه بمتالي كي ومن إلو أخوير menene ma'anarta kenan dama musulmi ba 'yan uwan juna ba ne a musulmi 'yan uwan juna ne amma ƙari ne game da wannan ma'anar ta faru a irin wannan wuri a lokacin da musulmi suka rinka yin hijira suna tahowa ainihin madina sai zama suna da bege game da 'yan uwa na jini da aka fito uwa ɗaya uba ɗaya sai zama suna fama da maraici na rashin 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin shi na ƙwararren jagora sai ya fahimci cewa na daga cikin abin da ke kwantarwa da ɗan adam hankali bayan uwantaka ta addini to ya samu ɗan uwa kuma na jini ya samu magaji ya samu magaji ya samu kuma wanda zai gaje shi ya samu wanda zai tsaya mai akan dukiyar shi da zurriyar shi bayan babu shi to da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ilimin da Allah ya sanar da shi ya san haka sai ya fara hada waɗannan sahabbai yan uwantaka sai aka ɗauko Salman al-Farisi sai aka hada shi da Abu Darda'i Abu Darda garin su ne Madina Salman al-Farisi shi kuma bako ne yanzu Salman al-Farisi zai samu kanshi a halin maraici da damuwar ina na komar dukiyar shi in ba shi ina makoman zurriyar shi in ba shi wane ne majibincin al'amarin shi waye zai tsayi game da al'amuran shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai hada wannan yan uwantaka kari akan yan uwantakar musulunci to daga yau kai Salman e, ka zama dan uwan Abu Darda'i matsayin wannan yan uwantakar kamar kun fito ciki daya uwa daya uba daya duk abin da ka san dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya zai maka a duniya da addini to abu darda'i ne maka kai ma abu darda'i duk abin da kake fatan dan uwa uwa ɗin uba ɗaya zai maka a duniya da addini to wannan ainihin salmanu zai maka to wannan ita ce ma'anar ainihin ukhuwa ɗin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hada don haka ƙarƙashin haka da salmanin farisi zai rasu abu darda'i zai ci gadon shi da salmanin farisi zai rasu abu darda shi ke da haƙƙin ya aurar da 'ya'yan wannan ainihin salmanu da ya rasu haka shi ma da abu darda zai rasu haka abin yake ta ɓangaren ainihin salmanu wannan sai samun musu da natsuwa da kwanciyar hankali cewa ashe musuluncin nan yana da wani tsari wanda danginka na jini da kayo asararsu saboda matsala aƙida da addini ga wasu waɗanda sun fi su saboda suna da aƙidar da addinin irin naka kuma duk abin da gaba ɗaya kake da shi na matsayi suke da shi na matsayi a wurinka shi ma wannan ɗin ne dama wane ne ya haɗa wancan zumunci Allah ne ya haɗa Allah ne ya haɗa zumuncin uwa ɗaya uba ɗaya zumuncin na uban wane zumuncin na ɗan wane ba wai mujarrabin fitowa daga cikin ba da addinin musulunci ya zo inda Allah ya so a cikin iyawar shi da sai ya soke babu gado tsakanin ɗa da uba babu gado tsakanin uwa da ɗa ashe wannan gado da ake rabawa a yanzu ba ana rabawa ba ne don wani shi ne a sai don haka Allah ya ce saboda haka yanzu kuma daga yadda Allah ya ce to yadda Allah ya ce din a yanzu shi ne abin bi to da tafiya ta tafiya aka fara samun kuma musulunci ya fara ƙarfi kusan kowane sahabi daga cikin muhajirai yana da ɗan uwa wanda suke jini ɗaya sai Allah ya saukar da aya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi yanzu ɗan uwa da suka fito ciki ɗaya waɗanda suke tarayya jini ɗaya to su ne suka cancanta da gadon juna da kuma ainihin wilaya ta juna sai Allah ya ce haka dokar take a cikin littafin Allah to yanzu wannan ainihin aya sai ta shafe wannan mu'aka da ainihin annabi ya rinka hadawa a farkon musulunci to abin da nan ake so a nuna maka wannan dan uwa ne salman sai ya ziyarci dan uwan shi abu darda da ya ziyarce shi ya shigo gidan fara'a ummar darda'i mutabazzila sai ga ummar darda'i na ta abu darda'i cikin kazanta ta yi kata-kata fakala sai ce na sha'anuki lafiya na ganki haka kace kace cikin kazanta ba ki ado ba qalat sai ta ce akhuka abu darda ɗan uwanka abu darda'i laysa lahu hajatun fi dunya ba shi da wata bukata game da duniya na daga cikin duniya kuma shine mace ko to ba shi da bukatar mace gaba ɗaya, dan haka ya saduwa da matar shi baya kusantar ta ja abu darda'i bayan sun gama wannan tattaunawa sai ga abu darda ya zo shi ne gidan kenan fasana alahu ta'aman sai abu darda ya yi wa ainihin dan uwan shi salmanu abinci fa qala lahu kun sai shi ainihin wato salmanu ya ce wa abu darda to kai na sai ka ci ai sai shi abu darda ya ce wa salmanu sai ka ci fa inni sa'imun ni kan azumi nake wato ni ne gida da na kawo maka abinci dalilin da yasa ba zan ci ba azumi nake qala sai ce ma ana bi akilin hatta ta akula ba zan ci ba har sai ka ci fa akala sai karya azumin ya ci shi abu darda'i ne falamma kana al-layl zahada abu darda'i yaqul da dare sai abu darda'i ya yunkura zai tashi ya sallar qiyamul layl fa qala lahu sai shi salman ya ce da shi man kwanta bacci fanama sai kwanta ثم ذهب يقوم يمين كرة زي ساكة تايشي فقال له نم في شي سلمان يتي آآ يبتشي تكنا فلما كان في آخر الليل لقرشان دريوي قال له سلمان سي سلمان يتي بشي قد الآن ينزل شي كي صلى فصلى جميعا سي كي صلى جبادا فقال له سلمان سي سلمان يتي بشي إن لربك عليك حقا ka sani ubangijinka na da haƙƙi a kanka gaskiya ne ka bauta mishi daidai ne wa inna li nafsika alayka haqqan kuma jikinka ma ranka na da nashi haƙƙin a kanka wa li ahlika alayka haqqan iyalanka su ma suna da haƙƙi a kanka fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu dan haka kowanne mai haƙƙi ka bashi haƙƙin shi wannan magana da Salman ya faɗa Abu Darda sai abu darda ya kokarin tabbatar da ita daga tushen da ake sa ran nan ta taho fa'atan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da zalika lahu sai shi abu darda ya je ga wa annabi ga abin da dan na salman ya ce fa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabi ya ce sadaka salman salman ya faɗi gaskiya wannan hadisi na nan a cikin sahihul bukhari a lamba hadisi ta 1968 malam yake wa laqad adraka al-muslimuna azuna qadr al-tib hakika musulmi sun riska kuma sun gano girman daraja ta aikin ba da magani wa qimatihi da kuma matsayin shi bainal ulum a tsakankanin sauran ilmomi fa bihi don haka musulmi sai suka ba da muhimmanci game da ainihin ilimin magunguna wa nabbahu ala ahamiyatihi kuma suka rinka faɗakar da junansu game da ainihin muhimmancin koyon magani wa luzumi ta'allumihi da kuma lazimtar koyon shi wa ta'allumihi da kuma ainihin muhimmancin karantar da shi abinda wannan jimla ɗaya da rabi take cewa tun da musulmin farko sai suka gane cewa lallai ilimin ba da magunguna yana da girma kwarai da gaske sannan yana da babban matsayi a tsakankanin sauran ilmomi to saboda wannan girma da wannan matsayi sai suka ba shi muhimmanci su da kansu suka kuma rinka faɗakar da junansu game da koyon shi sannan kuma suka rinka nuna muhimmanci da kuma alazinci koyon shi sannan waɗanda suka iya shi kuma lallai su karantar da shi menene dalili akan haka sai malam ya ce an urwata min zubair daga urwatu ɗan zubair أنه كان يقول لأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها إروى يا كسن سيونا فتا وأور Aisha عائشة بالجسكية yar babban mai gaskiya mafi girma a musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mata yarda dama gaggon shi ce ma'ana kangar mahaifiyar shi ce asma'u yana ce da ita ya ummata ya ce inna ya ce baba daidai ne ce mata baba saboda da uwarshi asma'u da ita ubansu daya shine abubakar siddiq to ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yana cewa al-khalatu bi manzilati um gaggo a matsayin uwa take ko inna a matsayin uwa take wato yar uwar uwa matsayin su ɗaya da uwa a musulunci ashe kaga in ya ce wa kanwar uwar shi inna yi daidai sannan kuma nassin alqur'ani ya tabbatar da cewa wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su kuma iyayen mu'mini ne to urwa mu'mini ne dan haka ya yi daidai da yace ya ummata ya ke inna ya ke baba la ujibu min sahliki wallahi ni bana mamaki game da fahimtar ki ta ilimi a kulu saboda cewa nake zaujatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa bintu abubakar matar manzon Allah kuma yar abubakar yo wannan ba ta fahimci karatu ba a ina ma ba a fahimci karatu a duniya Dan haka ba na mamaki don ma na ganki da fahimtar karatu Dan ke ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ke ce yar abubakar ne siddiq wala ujibu min ilmiki bi ni bana mamakin irin yadda na bikin san waƙoƙi na jahiliya wa ayyamin nas da kuma tarihin mutane daban-daban daga cikin mutanen larabawa duk wannan ba abin mamaki ba ne a kowane domin cewa nake ibnatu abi bakr yar abubakar ce babanki dattijo ne jahiliyan nan sun sharo ta ba irin waƙar da ba su ji ba don haka don an ji waƙa a bakinki ba abin mamaki ba ne tarihin nan da iyayenki aka yi don haka don kin san tarihi ba abin mamaki ba ne wa kana min a'lamin nas ayi bakar na daga cikin mutanen da suka fi kowa ilimi cikin sahabbai walakin ujibu min ilmiki da sai dai ni abin da ke bani mamaki shine ilimin da kike da shi game da magunguna kai fahuwa ya aka kika samu wannan ilimi wa min aina huwa ta ina kika samu wannan ilimin ni kin ji abin da ke bani mamaki don girman Allah magabata suna da hikima ko ba su da hikima suna da hikima ka dubi irin wannan sharar fage kuma saurayi ne matashi yake mata irin wannan tambaya qala irwati yace wa darabat alaman kibihi sai Aisha sai ta dan buji kafaɗa shi haka kamar ta dafa kafadar shi wa kalar sai ta ce ai uraiya ya kai dan urwa tuna urwa ta wa uraiya ya kai urwa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqam fi akhir umri manzon Allah yake yi rashin lafiya a ƙarshen rayuwar shi fa kana takdimu alaihi wufud arab dan haka tawakkal larabawa kan iso gare shi min kulli wajhihi ta kowace fuska daga cikin ƙasar larabawa fatan atu lahun at sai su ta siffanta mishi magunguna da kuntu ha lahu to ni ne nake ɗibo waɗannan magungunan ina yi mishi sannan sanna ka ji ta inda na samu ilimin ɗibbo <laughs> jama'a mun fahimta ko to in muka dubi wannan hadisi don wannan ba asali ba ne don ƙarshe ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu abubuwa masu ɗimbin yawa daga cikin waɗanda muka gabatar amma fakaji wannan yana nuna maka lallai ne daga cikin siffar matar malami da kuma 'yar malami shine a same ta da ilimi a same ta da fahimta daga cikin siffar ɗar da ta fito a wurin dattijo ko yar da ta fito a wurin uwa dattijuwa shine a ganta ta san tarihin iyayenta da kakanninta kuma ta san al'adun danginta kai ce waɗannan abubuwan duk sun lalace a yanzu a wannan ƙasar tamu fiye da shekara 200 da ta gabata ɗan hodiyo yake kuka da cewa matan malamai da 'ya'yan malamai da barori masu wa malamai aiki su suka fi koya jahilci haka dan fodiyo ya faɗi a cikin nurul albabi na haka ya siffanta wannan aikin da bid'a mummuna wadda take muharrama ce da ijma'in malamai to wannan kalubale ne akan duk wani malami ya duba ya ga ya matar shi take da ilimi ya matar shi take da fahimta sannan wannan kalubale ne ga duk wani malami ya tsaya ya dubi ya ɗaya shi take game da ilimi ya shi take game da fahimta haka kuma kalubale ne ga duk wata matar malami ko kuma wadda take ubanta malami ne ta ga cewa shin tana da ilimi da fahimta in ba haka ba kaico sannan kuma kaico da shi malamin da kuma matan malamin haka kuma kaico ga ita wannan 'yar malamin su da dama ɗan ne yake kulle malamai ta wata hanya wadda ibn al-jawzi ishara akan irin waɗannan hanyoyi a cikin littafin shi talbisu iblis malamin zai ji nishaɗi da kazar-kazar na karantar da jama'a da karantar da wasu mata amma in ya zo karantar da matar shi ko ɗan shi a lokacin sai ji kasala sai zarge ta da girman kai da rashin fahimta da rashin baiwa abin muhimmanci duk ɗan ne kuma haka ne ita din shedan ɗin ne ke billo mata ta wannan hanyar, sai shedan ya sa mata kasala ya sa mata taurin kai ya sa mata rashin fahimta ya sa mata rashin damuwa da abu a lokacin da shedan ɗin zai sa mata wannan irin ɗabi'un da sifotin, shi kuma malamin sai ɗin din ya buɗe idanuwan shi ƙararra ga waɗannan abubuwan dukkan wani wanda malamin ke karantarwa shedan din na sa mai kasala shedan din na sa mai girman kai da baya baya da rashin daukan abin da muhimmanci amma sai shedan din ya rufe idan malamin akan wannan ku je ku karanta littafin talbisu iblis malam abdurrahman ibn jauzi sai shekara 800 da wajen 60 ya rubuta littafin to a nan kafin a tafi ga malamai duk wani ɗalibin ilimi ya tsaya nazari da ka tashi aure wace iri ka aura da kake son kai aure a yanzu wace iri ce yanzu da kake son ka ƙara aure yaya take waɗannan abubuwa ne waɗanda na daga cikin tarbiyyar da ya waje daga duk wani wanda ke bin manhajin salam ya tsaya ya duba domin asali idan aka shi shiri to rani to babu shakka wannan noman baya kyau mana tun da rani ya kamata ka gyara gonarka ka zuba mata taki ba sai ruwa ya faɗi ba haka idan ka sake matarka ta kasance abin da bahaushe yake kira Allah ke tsota masassaƙi sai gyara to kaya asara lallai ne in za ka yi aure ka tsaya ka dubi wadda take da addini kafin wadda take da karatu domin da dama ustazai sun kasa bambance bambancin mai addini da mai karatu ana gayyatar su irin gasar karatun alkur'ani idan ya ji wata yarinya ta rangada kira'a in ya ji wata ta ci gasar karatun alkur'ani ko ta karance arba'un hadisa ko ta kawo farillan alwala sai zai samu malamin islamiyya ya ce muna ciki a haɗa shi kenan Yanda wannan siffar da ya gani ba ta daga cikin siffofin matakan farko da suka kamata a ce sun zama ainihin sharaɗin da zai sa ɗa namiji a wuri mace amma sharaɗin farko shine addini ya zama kuma ta fito daga gida na gari idan tana da addini amma gidansu mutanen banza ne ka kauce mata tana da addini gidansu yan bid'a ne ka kauce mata tana da addini gidansu mushrikai ne ka kauce mata tana da addini gidansu yan boko ne ka kauce mata ya kamata ka lura da wannan lallai sai an samu tana da addini kuma gidansu na da addini amma ya kasance ita tana da addini amma iyayenta mushrikai ne tsafi suke ko yan bid'a ne ko yan al'ada ne ko ɗan boko ne ko ɗan siyasa rayuwa kawai suka tasa a gaba harka addini ba ta dame su ba kana ganin ita za ka zauna da ita ai ba da iyayenta ba na rantse da Allah sai kayi nadama an karibe sai kayi nadama ina faɗin haka ne an khibratin madida saboda tsawon gogewa da abubuwan da muka mu'ayashanta muka mu'amalance su muka gani a cikin rayuwa don haka ina ganin ha'inci ne idan irin ne da su fito sun faɗa wa matasa gaskiya game da wannan kabiya ba galibin abin da ke ruɗan matasa kamar da na faɗi shine yan mata masu hadda yan mata masu sanya hijabi masu sanya niƙabi amma wanne gida ta fito wanne gida ta fito ko ka taɓa gani inda masara ta fito a cikin kashi kayi yana yiwa masara tana fitowa cikin kashi ajiyar taki kashi masara na fitowa ko za ta fitowa siffar da annabi ya siffar ta kyakkyawar da ta kenan da ta fito daga mugun gida ya ta kyakkyawa amma iyawanta da kakanninta fa miyagu ne to kauce mata kyanta kada ya burge ka sai da haka wallahi kowa ya natsu wannan kabiya ce wadda asali shi ne shirin da ake barowa ce rani sai ɗalibai sai su je sai su samu kansu a ƙarshen rayuwa a cikin jijicewa sai da aka yayi gari a ƙasar hausa fa idan aka ce matan malam wannan kalmar ta zama dalili ne akan wata bakar jahila ce saboda sai an samu wadda take banzar garke ake baiwa malamai sadaka wadda ba ta da galihu ta rasa manomi ko ta zo da wata naƙasa ta gaba ko ta zo da naƙasa ta hankali ta zama gatanin nan galagala ragowa aljanu ita ake baiwa malamai ka gaya min yaushe ne wannan zai haifar da alheri game da gidajen malamai amma abin da nake so da kai dubi sanyi da Aisha dubi uwarta ummu roman malama ce musulma ce mumina ce daga cikin as al-uwal tana daga cikin yan gwagwarmaya don haka Aisha ce cewa ta yi a cikin hadisin Bukhari kitabul masajidi ni tashi mai kadai gidanmu na ga uwata ummu Roman da ubana Abubakar yana sallah ba tashi ce ta ga cewa uwarta ana jayayya da ita bakar mushrika ce ko kafira ba ce ita ma yar gwagwarmaya ce tashi ce a gidansu a cikin makka ana ɗauki ba daɗi da ubanta ya gina masallaci a ƙofar gida ta tashi a gidan addini kenan to sannan zuwa yi mijinta annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka matasa su ji wannan a babin nasiha ba babin kyarewa da cin mutunci da nuna gazawarsu ba a'a duk abin da ka taso a halin farko to kakan samu kurakurai saboda rashin gogewa to a balin adalci ya kamata waɗanda suka gogu da rayuwar su san wannan don haka dubi abin da irwa ke cewa ni ba na mamakin iliminki da fahimtar ba na mamakin kin iya kaza kin iya kaza saboda manzon Allah ne miji yana koya miki karatu ke kuma kina kwantar da kai kina koyo sannan dubi irin yadda Aisha take tambayoyi dubi inda aisha in ta ji annabi ya yi bako ko bakuwa sai ta sa kunne ta ji me ake tattaunawa ba tsoguni ba ne. a kada wannan karatun ya wuce ta na haka sadda wannan mata ta zo kan sami allahu ki lati luka fi a wa ta ke allah wallahu haura kuma. mace ce ta zo ta ce ya manzon allah na tsufa na sai da ya gama tsiyaye mahaifata na sun kare na gama haihuwa na tsufa da ‘ya'ya kwatsam sai ya ce in ya sake saduwa da ni kamar ya sadu da uwar shi yanzu ya zan yi yanzu Allah ya ce to ai dokar ta tabbata kin haramta gare shi kike to ya zan Allah ba za ka taimake ni ba idan muka shi ‘ya'yan na tafi ba zan iya rike su ba za su ji yunwa za su galabaita za su wahala ba zan iya tarbiyyar su ba in na bacci a hannun zai watsar da su za su tubarta. ka taimake ni manzo Allah yake ba wani jawabi iyaka abin kenan ta kira manzo Allah ya zan wurin ka na taho kuka nake kaiwa ga Allah amma kai ne hanyar shine Allah yake qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji yadda ta zo ta ne maka jayayya game da mijinta wa tashtaki ila Allah amma fa ga Allah take kawo kuka to Allah ya ji Aisha tace tsarki ya tabbata ga Allah Allah na saman bakwai har ya ji a bayan ɗakin da ake jayayya ba na jin abin da ake faɗi duka yanzu zaman da Aisha ta tana jin tattaunawar da ake zama ne na tsegumi wannan matar da ta zo ko zai aure ta ne zai karo mana kishiya ne a'a tana son ta jiya na karatu ake jiya wa matar yaya fassara ta waɗannan hadisai ne ita ma ta samu ta ja don haka al-imam al-hafiz zahabi a cikin sura alamin nabala yake tun da nake alal itilaki yace a duniya ban san wata mace mai karatun aisha ba amma ka ga tukuna shi zahabin wai wane ne shi ka dubi zahabi akwai malamai mata da ya karatu wurinsu amma da ya zo rubuta tarihin shi sai ce a duniya akwai wani abu da ke min tsafi a tarihi na shine na ji labarin wata malama a ƙasar masar na tafi ta don in koyi karatu a wurinta don yi ma in samu darajar ni ɗalibinta ne amma sai na je na samu ban riske ta ba ma'ana akwai manyan manyan malamai mata da ya sani amma duk da haka sai ce alal itlaki sake babu kaidi bai san wata mai karatun asali da aisha ba wannan kenan sannan dubi magana owa ta gaba yace ba na mamaki don na bikin san waƙoƙin irin na jahiliya me yasa da tarihin mutane saboda ke yar abubakar ce ya kamata in ka aure ɗa yadda take gangariyar bahaushiya ce ko bayarabiya ko inyamura ko wata ƙabila a same ta ta san al'adu da ɗabi'u da bakinta na ɗauke da ɗanɗanon wannan yaren nasu ta tabbata 'yar dangi kenan amma ina fa'idar ka je ka aure da haushiya ka zo ka ji tana hausar 'yan dirama ka je ka aure yarabiya ka ji cewa yarabancin ya lalace daga bakinta ko in yamura ko wata kabila ba ta zama 'yar dangi ba ba ta da cancantar cewa ta samu tarbiyya ta gari domin na daga cikin hanyoyin samun tarbiyya ta gari shi ne a ga cewa ya ta ɗauki hannu a wurin uwarta domin daga cikin abubuwan da ake binciken an je neman aure shi ne yaya ɗabi'un uwar yake yaya al'adun uwar yake sai ka ji sun burge ka sai ka yi fatan ya zama ainihin waɗannan irin ɗabi'u na uwar ya tabbata ita ɗin nan ta ɗauka ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a babu shakka abin da yake wajibi idan ka za ka nemi aure kenan duk yadda kake son ta iya ɗaurin kallabi na zamani ta iya da duk wani abu da kake so na zamani sannan ya zama 'yar dangi ce domin al'insani ibn bi'ati shi ɗan adam ɗan dangi ne ɗan al'adar da aka haife shi ne ya kamata ya siffantu da yare da fitira da girki da ɗabi'u irin na al'adun mutanen shi mafi yawancin 'ya'ya a yanzu kai ce ba su iya ɗaurin zani ba sai sanya siket mafi yawancin 'ya'ya a yanzu ba za ka ga sun yi shiga irin shiga ta al'ada wadda ita ce ta asali ba wannan shigar da suke yi suna matse jikinsu suna lankwasa baki suna wani galan gaso a cikin harsunansu na gargajiya shi baturan da suke ganin yana birge su shi kuma dariya yake musu akan sun zama wawaye domin sun ba al'adar shi don shi bature baya yadda ya bar al'adar shi bature ba yadda ya bar al'adar shi ko mu kala zaratin duk wanda kaga bature ya zo cikin ku ya sa doguwar riga kar kai murna cewa ya dauki al'ada ku a'a ya muku gatse ne da habaici mokri yake muku haka in ya sa rigar sai kalli kan sai kyalkyale da dariya wato yanzu na na lalace har na sa irin wannan haka kwana biyu sai gaya watsa a kasar ku kenan kai kuma a taku kasar a taku kasar ba a tashi ba kana sa irin nashi magana irin tashi take burge ka saboda haka jama'a wannan hadisi na urwa yana ɗauke da saƙonni masu ɗimbin yawa na tarbiyya amma babban abin da mu muke so a nan shi shine maganar ɗin nan da ya ce mata walakin ujibu min ilmiki da abin da ya burge ni shi shine ki da kike da shi na magunguna fa huwa ya aka kika same shi ya bin aina huwa kuma ta ina sai ce ai annabi sanda yake ƙarshen rayuwar shi ya rinka yin rashin lafiya lokaci zuwa lokaci sai ana samun bakin larabawa suna zuwa daga ƙasashe mabambanta da al'adu iri-iri da kuma magunguna daban-daban in suka siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda za a yi sai annabi ya bani umarnin ni in yi mishi amfani da shi to kun yadda aka yi zama a tsibbin nabawi kenan tunda an cewa annabi a haɗa sabara da kaza da kaza sai cewa aisha haɗa ki kirɓa yi kaza ki kaza to daga wannan lokacin ya tashi daga tibbul arab ya koma a tibbul nabawi jama kun fahimci wannan hanyar da aisha ta samu wannan ilimin ashe kenan yanzu mu ma za mu iya duban al'adu irin waɗannan namu za ka ga hausawa suna da magunguna da yawa fulani suna da magunguna da yawa bari bari suna da magunguna da yawa in ka sami yarabawa ko magunguna a wurinsu masha Allahu nau'i nau'i waɗannan magunguna duk sai mu ɗibe su sai mu zo mu auna su a bisa hasken na nabawi don ko da annabi baya nan amma hasken ilimin yana nan hasken ilimin da yake auna waɗannan magungunan da larabawan ke bashi ya yadda da shi shi hasken yana nan har yanzu shine alkur'ani da sunna an ce a samo ganyen ayaba a samo ainihin sabara a je a samo ainihin shuwaka a hada in aka hada a tafasa in aka tafasa a buɗe tukunyar sai ka turara kanka a ciki a kifa maka bargo sai na gobi <clears throat> me ke barna ga ganyen ayaba babu sabara shuwaka menene barna a ciki babu ruwa menene wutar da ta tafasa menene to hayakin da tururin ake so kai ka shaƙa saboda kana fama da ne kana fama da ainihin wato tuberculosis wato tarin fuka sai wata biyar da ta faɗa maka haka sai ka ɗauki waɗannan magungunan sai ka auna su da wannan hasken na sai ka cewa ba wani aibi to auna su da hasken shari'a da kai sannan kai daga ran na ya tashi daga tsibbu al ya zama a tsibbin nabawi ko mun fahimta jama'a saboda haka kun ji abin da Aisha take nufi wannan ainihin hadisi na Aisha hadisi ne kyakkyawa wanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin al-Muslim mujalladi na shida shafi na 67 ta hanyar al-Imam Ahmad Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin littafin Hilyatul Awliya a mujalladi na biyu shafi na 50 haka nan al-Imam zahabi ya fitar da shi a cikin littafin Sirru Alamin Nubala a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da tamanin da biyu ya ambaci wasu hanyoyi a cikin wannan littafi daga shafi na ɗari da tamanin da biyu zuwa ɗari da tamanin da uku waɗanda ya tabbatar da cewa wannan ainihin hadisin yana da asali don haka hadisi ne hasanin salihun lil ihtijaj wal amali na fata an gane saboda haka jama'a wannan abin da Aisha ta faɗi a bisa wannan hasken har duniya ta tashi za a ci gaba da samun na bai ke da ka taɓa fahimtar cewa na bai ya takaitu ne a bisa ainihin wato habbatin sauda da zuma da ainihin zaitu don haka yanzu wanda ya ɗauki ganyen sabura ko kuma ya ɗauki ainihin busasshiyar kuɓewa ya daka ya haɗa da kaza da kaza a bisa kallon hasken sunna kuma ka ce wannan ya yi bid'a a kai kuskure baka san abin da ake kira a tsibin na bai zake jama'a kun fahimci wannan da ke ku? Allah madaukakin sarki ya taimake ni to sai malam yake cewa wani ahkama al-imam al-matlabi babban malami jikan ainihin wato Abu tali Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Imam shafii rahimahullah shine sai ka ɗauko ka ce wa laqad ahkama hadal bab ya ƙware game da wannan babi na ba da magunguna ihkaman ƙwarewa matuƙa a ta'abanan ba'adahu wadda ya gajiyar da waɗanda suka zo bayan shi sarki ya tabbata ga Allah al-imamu shafi'i ya ƙware da ilimin tib ƙwarewar da waɗanda suka zo bayan shi sai da suke ta binciken wasu abubuwan suka kasa gano yadda ya gano su shine as'ada man ba'dahu kwarewar shi da iyawar shi har ya gajiyar da waɗanda suka zo bayan shi imam shafi'i kenan faqad kana rahimahullah yutqinu tibb al-imam shafi'i ya kware game da tibb game da ba da magunguna qala al-imam az-zahabi rahimahullah al-imam az-zahabi Allah ya ji kanshi yace wa min ba'd fununi hadha al-imam at-tibb na daga cikin wasu fannoni da wannan